This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Litinin 22 ga watan Janairun shekarar 2024. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8 rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar lamuni ta duniya IMF ta amince da baiwa Ghana bashin dala miliyan 600. Sannan za ku ji ra'ayin wasu da suka halarci bikin cikar sashen Hausa na murya Amurka shekaru 45 da kafuwa. muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar shirin nawa ya mai da hankali ne kan taron faɗakarwa a jatawa ta jamhuriyar nijar game da haƙoƙin hukuma a kan 'yan ƙasa to amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna to assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran sojojin pakistan koko rundunar sojin pakistan ta ce mayaka bakwai sun halaka a jiya litini a wata musayar wuta da jami'an tsaro a yankin kudu maso yammacin pakistan mai fama da tashe-tashen hankula wanda ke daura da afghanistan takaitaccen bayani na sojoji na cewa an kwato wasu makamai bayan musayar wuta a gundumar zob na lardin baluchistan wata jaridar pakistan mai suna down ta bayar da wani rahoto mai cewa makaman da aka kwato din sun hada da bindigogi da albarusai da kuma kayan fashe-fashe mayaka da ke yankin mai arzikin ma'adanai sun yi shekara da shekaru suna kiran da a rika raba albarkatun ma'adanan balochistan da su amma yanzu sun shiga kiran da a baiwa lardin 'yancin kansa jakadun pakistan da iran za su koma bakin aikinsu zuwa ƙarshen wannan makon a cewar pakistan da iran jiya litini alamar ɗinke baraka ta baya-bayan nan na zuwa ne kusan mako guda bayan da iran ta kai hari kan wasu wuraren da ta yi zargin cewa na 'yan ta'adda ne a pakistan sannan ita kuma pakistan ta kai harin ramuwar gayya kan wasu wurare a ƙetaren iyaka da ta ce nan ne 'yan ta'adda ke buya ana tsakiyar wannan tashin hankalin wanda wannan ne karan farko da ya faru pakistan ta janye jakadanta na iran ranar larabar da ta gabata sannan ta gaya ma jakadan iran wanda a lokacin ke ziyara a ƙasarsa da kar ya dawo pakistan ta kuma ɗage duk wata ziyara ta manyan jami'an gwamnati tsakanin ƙasashen biyu gwamman mutane ne gocewar laka ta binne baya ga wasu kusan takwas da aka tabbatar da mutuwarsu a wani yankin tsaunuka da ke wani lungu a kudu maso yammacin china a yau dinnan litini gocewar lakar wadda ta auku da asuba ta binne gidaje goma sha takwas ta kuma sa alatilas an kwashi mutane sama da 200 a karamar hukumar zenjok da lardin yunan a cewar kafar labarai ta gwamnati an tabbatar da mutuwar mutane takwas sannan masu ayyukan ceto sun zaƙulo wasu hudu bisa wani rahoton gidan talabijin na gwamnati cctv ko da yake nan take ba a san halin da mutane hudun ke ciki ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc rundunar sojin ukraine yau litini ta ce ta dakile wasu har haren jirage marasa matuka da rasha ta kai a wurare da dama da daddare a kasar yayin da kuma jami'an rasha ke zargin sojojin ukraine da kaddamar da wani abun da suka kira maketacin hari a wani birnin da ke karkashin ikon rasha a gabashin ukraine din ita kuma rundunar sojan saman ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo dukkanin jirage marasa matuƙa guda takwas da rasha ta turo ciki har da waɗanda suka bi ta sararin saman yankunan mykolov da kerson da kuma diprostuka a birnin moscow kuma mai magana da yawun fadar kremlin dmitry peskov ya ce ukraine ta yi amfani da makamai ba bisa ka'ida ba wajen kai hari kan madafun murin rayuwa na farar hula a wata barin wuta da ta yi jiya lahadi a birnin donetsk wanda ya hallaka mutane akalla 27 peskov yau litini ya ce rasha na daukar dukkanin matakan da suka dace bayan wani harin da ake zargin ukraine da kaiwa a wata tashar jigilar mai a kogin bahar al-baltic rundunar sojin ukraine dai bata ce komai kan waɗannan hare-haren biyu ba a ƙarshe Yau Litinin kasar Kamaru ta zama ƙasa ta farko da ta bullo da wani tsarin yin rigakafin cutar malaria ga yara loto-loto. Wannan rana ce mai cike da tarihi abinda Orlean Nguyen babban jami'in tsare-tsaren rigakafi na cibiyar Gabi ya gaya ma kafan labarai ta AAP kenan wanda wannan wata hoɓɓasa ce a yaƙi da wannan cutar. Mun shafe lokaci mai tsawo muna aiki kan rigakafin malariyar wajen dai shekaru talatin kenan a cewarsa. Cutar wato cutar malaria dai sauro ne ke yadawa ta wajen cizo cikin alamomin kamuwa da cutar akwai zazzabi kuma muddin ba a yi jinyar da ba tana iya haifar da mummunan yanayi ko ma mutuwa. Ibrahim shi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko hukumar lamuni ta duniya IMF ta amince da baiwa Ghana bashin dala miliyan 600 yayin da kasar ke lalaban hanyoyin tallafawa tattalin arzikin kasar da basussukan da ake binta. Daga kira ga rahoton Ridwan Abbas. da yake magana a wurin wani taron manema labarai bayan an ba da sanarwar yajejeniyar hukumar ministan kudi kenofori ata ya sifata matsayin da tabbaci mai ma'ana da shirin kebi a hankali da kuma cewar gyare-gyare da muka ayyana suna nan daram da kau a dangane da haka daɗin kai ne in sanar da ku cewar kasuwar ƙasa da ƙasa ta amince da sabunta shirin namu na farko wani masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar kasuwanci a jami'ar Ghana Professor Godfred Bequin ya ce. Mun dai faɗa cewar alhairi ne babu shakka saboda katsewar ya kawo iyakarsa hanya ɗaya kawai mafita ita ce isa ga hukumar imf kuma hakan babban alkaba'i ne ga ƙasar ghana Profesa Bakwen ya ƙara da cewar na gani dala miliyan 550 dala miliyan 250 a ciki zai tallafa wa gidauniyar daidaita shirin kuɗi dala miliyan 300 zai shiga wurin tallafa wa abubuwa da aka ayyana a dalilin haka labari ne mai kyau kyau to amma ba a rabu da bukar ba ganin hali na jin jiki da za mu shiga A nasa ɓarya masanin tattalin arziki Dr. a Achiyampon cewa ya yi. Duk waɗannan faɗi tashi da ake manufa dai ita ce daidaita ƙarfin tattalin arziki amma za mu iya cewar da wannan mun fita cikin ƙangin da muke ciki kenan a'a da farko na sa ran ma'aikatar ministan kuɗi ta gabatar da jawabi akan daidai irin hali da muke ciki a zancen yarjeniyoyi da an ka kula in akwai wani abu a bar mu sani afure ya kara da cewar ina sa ran cewar hukumar imf da sauran kafofi su bari gwamnati ta fito da wani shiri na yadda za a yi amfani da kuɗi dalili dai in ji shi shine za mu shiga lokacin zaɓe cikin watan disamba ina ne za a saka mana kuɗaɗen namu mu sani wani dai abin sani shine gwamnan bankin ghana dr ernest anderson ya sa kafa ya shura ikirarin da ake cewar za a sake fuskantar tsadan kaya a dalilin zartar da tsarurruka na harajojin gwamnati. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan. To a ranar 21 ga watan nan na Janairu ne sashen Hausa na murya Amurka ya cika shekaru 45 da kafuwa inda yau aka gudanar da cikakken bikin a nan ofishinmu da ke Washington DC. abokin aikinmu hadiza kyari ta tattauna da wasu da suka halarci bikin ciki har da wakilin ofishin jakadancin najeriya a nan amurka wato group captain imam sani kalgo wanda ya fara da cewa to alhamdulillah tashin eh, hausa sashen hausa yana gaskiya yana faɗakar da mutane sannan kuma yana taimakawa hade shirye-shirye irin su taska da tsaka mai wuya ana sauraren shi duk faɗin duniya so mu ma mun tashi muna jin wayannan eh, shirye-shiryen so gaskiya yana da muhimmanci ga eh, mu masu saurare kwarai da gaske a ah, to gaskiya muna musu fatan alheri muna yi ma'aikata fatan alheri sannan kuma ubangiji allah ya kara musu karfin ah, gwiwa su ci gaba da ah, wayar da mutane da kai sannan dinga kawo muna shirye-shiryen nan suna kawo muna labarai ingantattu saboda gaskiya voice of america Eh, an yarda da su ko ina a faɗin duniya kuma an yarda da labarai da suke kawo Allah da ya taimaka kuma Allah ya ƙara ɗaukaka. To jama'a assalamu alaikum um, sunana Dr. Sa'ad Abdulmumin uh, likita a nan birnin Washington wato gundumar Columbia. Uh, ina taya abokanan uh, abokanena da kuma 'yan uwa da abokanan arziki gaba ɗaya ta um, VOA Hausa wannan murna ta zagayowar shekara 45 da kuma irin tasirin da suka kawo ga al'ummar Hausawa a duk inda suke a duniya ba ma Najeriya kadai ba. Uh, uh, jama'a da yawa sun tasirantu da irin shirye-shirye na musamman ni bangare na kamar lafiya kuma na ba da gudunmawa sosai lokacin da aka yi annobar corona amma duk da haka sun ci gaba da ba da gudunmawa don ci gaba da ilmantar da jama'a game da harkokin siyasar duniya lafiya da kuma ilimi da kuma sana'o'i kamar noma da makamantansu. Ah, muna musu godiya kuma muna musu fatan alheri kuma Allah ya ƙara karfafa musu gwiwa su ci gaba da bada gudunmawa da suke bayarwa don ci gaban al'umma. sunana lieutenant colonel abubakar adam bello daga nigerian embassy eh, hakika na yi murna da zuwa wannan ah, buki na murnar cika shekara 45 allah ya kara karfafa voice of america allah ya kara musu ah, yalwa da ya kasance suna ba da ilimi da al'ummar musulmi da hausawa baki daya allah taimaka allah ta sarko sannan kuma allah ya kara shekaru masu zuwa assalamu alaikum sunana muktar hassan from the embassy of nigeria uh, muna ma bbc um, voice of america hausa uh, uh, Hausa section muna da 45 years anniversary and uh, we wish you the best of luck kuna aiki mai kyau uh, we grew up here in this service sosai and uh, uh, muna appreciating ɗinku sosai in fact uh, my grandmother I grew up here in her tana kullum tana tambaya na mutanen um, uh, Voice of America ina zuwa kuwa to yau dai na zo na ga yadda kuke and uh, I will relay back the message. Suna? Suna na um, Buhari Nasir Mewada, ɗanɗan foma uh, ma'aikacin um, sashen Hausa na Voice of America, muryar Amurka. Da fatan mun zo mun yi taya su murnar cika shekara 45 alasa alkhairi da fatan Ehm, za mu zo cika shekara ɗari. Wasu da suka halarci bikin cikar sashen Hausa na murya Amurka shekaru 45 kenan daga kwaya a tuna da suka yi da Hadiza Kyari. To yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba. ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kai ɗan ƙasa kana da haƙƙi bisa ka. Ƙasa tana da haƙƙi bisa gare ka. Kenan ka san me a haƙƙin ka kuma me a haƙƙin ƙasa ka bisa gare ka. Akwai matsaloli iri-iri, akwai ta'addanci, akwai satar bisashe akwai rigingimu tsakanin al'umma da al'umma abin da aka so ga dan ƙasa shi cika haƙƙin shi na shi na dan ƙasa duk abin da ya shahi kawo ma al'umma zaman lahiya da kula da shi. Taron faɗakarwa kan sanin haƙƙin hukuma akan 'yan ƙasa da haƙƙin 'yan ƙasa akan gwamnati ko hukuma da yawa kana a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar shine batunmu na yau a dakace mu. Afirka mutum ne 'yan hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ko na maki. Madalla Masare mahukunta sun shirya taron masu ruwa da tsaki a garin Alela na gundumar birnin Kwanni a jihar ta wata jamhuriyar Nijar domin faɗakar da mutane musamman manoma da makiyaya haƙoƙin hukuma a kansu da kuma sake tunatar da su nasu haƙƙin da ke rataye a wuyan hukuma. a dai na da nasaba da irin yamutsin da akan samu tsakanin makiyaya da manoma a duk shekara a daidai wannan lokaci na rani musamman la'akari da muhimmancin muhimmancin wannan gari na Alela wadda ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ta bangaren jihar Sokoto a Najeriyar da kuma jihar Tawa a jamhuriyar ta Nijar. wakilin muryar amurka a birnin kwanne haruna mamman bako na birnin kwannin ya halarci taron kuma ga rahoton da ya hada mana taron dai ya wakana a ƙarƙashin jagorancin shugaban gundumar birnin kwanne kaftan bubakar alishina da ya hada da wakilan manoma da makiyaya da ma hukumomin na gunduma da manyan ma'aikata na gunduma da sarakunan gargajiya da magajin nan gari na gunduma da ƙungiyoyin mata da na matasa da manyan malumman wannan gundumar malam abdul abdullahi ali shine magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin kwanni shine ya soma yi wa mahalarta taron bayanin makasudin wannan taron bayani na farko da zamu yi za a yi shi bisa ga zama na lahiya tsakanin al'umma da al'umma sannan za a bayani bisa ga zamantakiya ta ɗan ƙasa kai ɗan ƙasa kana da haƙƙi bisa ka ƙasa tana da haƙƙi bisa gare ka kenan ka san me a ka kuma me a haƙƙin ka bisa gare ka daga nan sai shugaban gundumar birnin Kwanni kaftan Bubakar Ali Shina ya yi jawabi a cikin harshen turancin Faransa domin shimfiɗawa mahalarta taron tiriyan tiryan dalilan wannan haɗuwar kamar yadda magatakardan ofishinsa Abdullahi Ali ya fassara a harshen Hausa muhimmancin wannan taron shine kun san irin yadda yanayin kasar mu ciki muna da makwabta akwai matsaloli iri-iri akwai ta'addanci akwai satar bisashe akwai rigingin mu tsakanin al'umma da al'umma da ku shi yasa an kire wannan taro da a zaka ai bayani a waye mu mutane kanun su saboda Allah shi ba mu zaman lahiya da haɗin kai saboda kasar mu ta cika tun 26 ga watan Julai da aka ɗauki mulki kun ga kasashe kamar su sai da yawo su yunwa sun kawo takunkumi sun azamu kasanmu takunkumin da ya kawo matsala da ta jama'ar niger ta yau da kullum yadda dangance da wannan ya kamata mu duka mu 'yan niger don kishin kasanmu mu kawo gudunmu ta kowane iri ta kowane fanni saboda kasanmu da ta cikin wannan al'amari na kusa. menene mutum ya kamata ya zan cikakken dan kasa don bayan haka za mu shawara mu gani wannan taro bisa ga waɗanga abubuwa ni wannan taro ya tsaida wani koke-koke ko wani ka'idodi ya tsaida waɗanda in an ka aiki da su za a samu ci gaba bisu dan babu da zamu daga nan sai malam gero ya hanya magajin garin alila ya ɗauki magana domin jan hankalin 'yan ƙasar game da wani lamari da ya faru a cikin karamar hukumarsa inda kwastam kodwan na jamhuriyar nijar suka koro wani mutum amma mutanen alila suka ba shi mafaka abin da aka so ga ɗan ƙasa shi cika haƙƙin shi nashi na ɗan ƙasa mene a haƙƙin shi ne duk abin da ya shahi kawo ma al'umma zaman lahiya ya kula da shi duk abin da ya kawo kare haƙƙin ƙasa shi san da shiya duk abin da ya zamanto a ci maka wanga biyan haraji ne ka san da shiya ko lokacin da duwane ya biyo shiga dan wasu kwabri ne ke faruwa sai ya zamanto akwai wasu mutanen gari sun so su goya ma wannan dan wasu kwabri su shi goyon baya su bar ƙasa shi ko haƙƙin ɗan ƙasa duk inda yake ya taimaka ƙasa ya kamata shi wannan bawan Allah ba mu san abin da ke ɗauke ba shi na yiwa mutum ne mai da kewa bindigogi ƙwaya essence da sauransu ya ɗauko ya kame ya kame 'yan ta'adda ya kame 'yan ta'adda ba za ma alhani ba kuma talaka ba to saboda shi ne wannan bayan Allah sai sun ka goya ma wannan bayan Allah saboda su a tsammanin shi ina ya kamata su kare ba ƙasa ba alhali shi kuma wanga shi duwani abin da shi duwani ya shahi sarkin daji ya shahi gar ya shahi gendarme wa'anga duka suna aka ce ma jami'an tsaro kenan jami'an tsaro sa aikin su in kai dan kasa ba kama musu ba sun ka aikin su ba to kaka shiga hanyar su kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa sake zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta daga bisani magajin garin na alela ya ce fa akwai haƙoƙin ƙasa da jama'a ke son yin mirsisi game da su zama ɗan ƙasa kuma akwai biyan jangali akwai biyan jangali akwai cikin wadannan su nan sun kai wajen shekara nawa nan da ya karkata akwai sun kai shekara biyar ba su biyan lamu wani ba zama ɗan ƙasa ne ba cikakken ɗan ƙasa shi na wanda ka biyan lahu ko shi akwai mai zuwa shi zan ci fuska wannan wurin za shi wa alibukun wani lahon da wani biyan shi da wani shi da wani shi zai haituwa zai muku bayani shi ko magajin garin birnin Kwanne, cewa da malam abdu muhammadu a lokacin da ya ɗauki magana ya ce kowane ɗan ƙasa ya kiyaye haƙƙin ɗan ƙasa abokin zamansa har inda yana son a samu zaman lahiya mai ɗaurewa a cikin wannan ƙasar. shi dai zaman lahiya akwai masu waƙa mata sun ce dama shine arzikin ƙasa duk ƙasar da ke kwance zama tana lahiya to arzikinta kenan to kuma mu allah ya albarkace mu da ƙabilu ba masu yawa ba haka cikin mu allah shi ne shi mu kuma ya ce mu zamna dole tare wuri guda cikinmu babu wanda ya kora wani tunda babu wanda ya kora wani kenan dole sai mun zo mun zan uwa ɗaya uba ɗaya kuma wannan uwa ɗaya uba nan ba iyuwa sai muna kula da haƙin juna kiyaye haƙƙin dan uwarka wanga dan uwarka ya kiyaye haƙin in ana haka nan to insha Allah sai a zama lahiya to amma akwai wasu abubuwa da ke fuskanta mutane in abu ya samu ba a tsaya a saurara a jimina na kawai da wata labari ya zaka da an ba abun ga kawai sai a ce ku ɗauki sanduna to ole ku tsaya ku saurara shi mina na asanadin wannan abu to wani bi sai zuciya ta tai sai an aikata sai a koma inda na san to shine muke kira gari dukkan mu yan kasa muke nan dukkan kuna da kuke zama cikin alela ga kowa na da haƙi ga alela babu wanda ya iya zuwa ce shahidda ka da cikin alela ba haƙin shi bane bai iya kenan tunda bai iya shahidda ka to me ya kamata ku yi to ku haɗa kanku baske an ce zama lahiya ya zama dan sarki arzika ya ce ma ya ma zama sarki. to zaman lahiyan nan shine gimshiƙin zaman ƙasa. Wakilin namu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya ce daga cikin kudurorin da mahalarta taron suka cimma akwai baiwa jami'an tsaro haɗin kan da ya dace domin gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa da biyan haƙƙoƙin ƙasa da suka haɗa da haraji daga ɓangaren al'umma. Kazalika mahalarta taron sun amince su kai rahoton duk wani al'amari da ba su yarda da shi ba ga hukuma ta bariki ko ta gargajiya kana jama'a za su guji ɗaukar doka a hannunsu a yayin da duk wata matsala ko takaddama ta bujiro a tsakanin al'umma. Basare da haka muka zo ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za da ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmu ta madalla sakamakon wasannin da aka buga a gasar cin kofin nahiyar afirka a yau najeriya ta doke gini bisau da ci ɗaya mai ban haushi yayin da equatorial guinea ta lallasa coast mai masaukin baki da ci hudu ba ko ɗaya yanzu ga lado salisu garba da karin bayani a labaran wasannin wasanni a takaice. ya koma liverpool daga sansanin masar a afon domin a duba raunin da ya ji a gasar cin kofin afirka da ke gudana a kasar ivory coast kaftin din masar na fatan komawa cikin tawagar domin buga mata karawar dabta na karshe idan kasar ta kai zagayen sala ya ji rauni ne a karawar hamayya da masar ta tashi ce biyu da biyu da ghana a ranar alhamis a wasan zagaye na biyu a cikin rukuni a yanzu haka dai kasar masar na fafatawa da kasar ketbat wasan karshe na cikin rukuni kuma idan ta yi nasara a karawar za ta kai zagaye na biyu a gasar tun farko dai hukumar kwallon kafa ta masar ta sanar cewar sala ba zai buga wasa biyu ba tana sa ran cewar zai koma take leda ne a zagayen kwata final a ranar ta biyu ko kuma uku ga watan fabrairu idan ta kai ga wannan matakin tun a ranar juma'ar da ya gabata kocin liverpool ya sanar cewar sala ya ji rauni ne sakamakon wasa da yawa da ya buga wanda a shekara shida karawa goma ce ya yi hutu a link a Tarihi ya nuna cewa rabon kasar Masar da ta lashe kofin Afirka tun a shekara ta da goma shekara ɗaya kafin Salah ya fara bugawa tawagar wasa. Masar dai tare da Mohamed Salah ta kai wasan karshe a shekara ta 2021 a Kamaru inda Senegal ta lashe kofin a bugawa Zenariti haka kuma ta yi ta biyu a shekara ta bakwai Har yanzu dai Mohamed Salah shine ya ci wa ƙasar Masar kwallo ta biyu a bugun daga kai sai mai tsaron raga da suka tashi ci biyu da biyu da a kasar Mozambique a wasan farko a rukuni na biyu a AFCON. Salah dai ya yi jawabi cewar yana sa ran zai lashe kofin gasar Afirka nan gaba kaɗan. A ɗan wasan gaba na Brentford, Ivan Tony na Ingila wanda ake alakanta shi da Arsenal da Chelsea ba zai matsa kan barinsa ƙungiyar ba a watan nan na Janairu har ma ya shirya ci gaba da zama zuwa bazaran nan. Al'amarin da ya sanya masu sharhi akan wasanni a Najeriya ke ta a kayi Umar Aliyu dan jarida ne kuma mai shirya akan wasanni a Najeriya wanda ya ce a nawo gani barin wannan dan wasa a wannan kungiya zai taimaka mishi domin haskawa a wasu kungiyoyi daban-daban duba ga babban matsalar da ake fuskanta ko in ce kungiyoyi suke fuskanta a yanzu shine rashin samun mai zura kullo a raga wato strike ko in ce attackers sun yi karanci to amma barin wannan dan wasa zai taimaka ga idan ka dauko dan wasa irin Jude Bellingham Jude Bellingham barinsa kungiyar da yake ya zo Madrid a kaka da ya Madrid za a iya cewa shi Jude Bellingham ya taimaka wa Real Madrid ya kuma kafa a wasu tarihi na daban wajen cin kullaye a karya waɗansu rekod da dama duba ga karancin shekarunsa. To Evan Tony shi ma yana nan kamar haka da zai iya barin kungiya da yake domin masawa zuwa wata kungiya na daban zai taimaka wa wannan dan wasa wajen samun ɗaukaka da kuma sake haskawa a harkar wasanni a Premier. nan za mu ja birki a shirin namu na yau sai makon gobe in mai dika ya kai mu. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To a takaicen rundunar sojin Pakistan ta ce mayaka bakwai sun halaka yau litini a wata musayar wuta da jami'an tsaro a yankin kudu maso yammacin Pakistan mai fama da tashe-tashen hankula wanda ke daura da Afghanistan. Takaitaccen bayanin na sojoji na cewa an kwato wasu makamai bayan musayar wuta a gundumar Zob na lardin Baluchistan. jakadun pakistan da iran za su koma bakin aikinsu zuwa karshen wannan makon a cewar pakistan da iran jiya litini ko yau litini alamar dinke baraka ta baya-bayanan na zuwa ne kusan mako guda bayan da iran ta kai hari kan wasu wuraren da ta yi zargin cewa na 'yan ta'adda ne a pakistan sannan ita kuma pakistan ta kai harin ramuwar gayya kan wasu wurare a ƙetaren iyaka da ta ce nan 'yan ta'adda ke ɓuya gwamman mutane ne gocewar laka ta binne baya ga wasu guda takwas da aka tabbatar sun mutu a wani yankin tsaunuka da ke wani lungu a kudu maso yammacin china a yau dinnan litini gocewar lakar wadda ta auku da asuba ta binne gidaje goma sha takwas ta kuma sa alatilas an kwashi mutane sama da 200 a karamar hukumar zonjon da lardin yunan a cewar kafan labarai ta gwamnati rundunar sojin To a gaida kai Ibrahim masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar na safe kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su muna nan har ila yau a Facebook X wato Twitter kenan da ma Instagram. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta na gabatarwa da fiona nundudu da ta haɗa mana shirin sai injinan mu kila ni mahmud lalo nake cewa kwana lafiya.